yanzu muna tare da kwamishinan ma'aikatan sake gina jihar borno da wasu ayyuka wato dr babagana umar azumi ranka daɗe gashi mun ganka a cikin garin bama kuma ana ci gaba da sake gine-ginen musamman ma gidajen mutane da ke cikin garin bama ko za ka yi mana bayan gidin yadda wannan ayyuka kuke gudanar da irin waɗannan ayyuka na sake gina wannan gari na bama gaskiya bama duk bannan da aka yi a bama duk a jihar borno ba abin da ya kai bama a bannan da aka yi A kalla gidajen da aka koma an kone a bama ya kai gidajen dubu goma fiye da dubu goma kuma ka zuba cikin kashi da kashi biyar na gidajen nan duka an kone banda makarantu banda asibiti so mun zo ne gida gamna abu na borno ya gaya mana mu zo mu fara aiki a bama yau kwanan mu goma mun fara gine-gine wannan wuraren kuma insha Allah ba za mu saya ba daga nan har zuwa watan disamba za ya kukurin gargadin karfin mu abin kamar gidajen nawa kuke sa ran za ku sake ginawa ne wurin da aka lalata a cikin garin bama a'a wannan gidajen da yawa ne fa kallon mu ba za mu gina gida kasa da dubu goma ba abin da niyan mu ne gaba daya ba mu za mu gina amma kasan yana bukatan kuɗi yana bukatan ji sosai don saboda haka ba za mu mu ce za mu gina ba ma duka a cikin kwana kaɗan amma insha Allah niyan mu dai ba za mu saya ba amma ba mu da kudi kuma za mu danda ka wannan da aka yi ba ma ba karamin banna ba in ke so ka sa ba ma ka gina komi da komi har da gidajen gwamnati ina gani ba za ka kashe kasa da biliyan talatin saboda muna da public buildings guda 86 makarantansu da aka ce musu bokops wanda aka kwani shi ba zai ci biliyan uku ko maka ba contract ba zai ci biliyan uku balle contractor ko direct labor ko saboda haka matsala mu na daya dai shi ba gidan mu gabana yana kokari amma gaskiya akwai hali muna nan wata muka wajen federal government da wannan gwamnati da gwamnati su su taya mu domin yadda za mu kamar nawa kuka kasafta don sake gina wannan garin bama yanzu haka fara da muka yi wannan ma mun fara da kayan billin kayan billin material da muka fara an ya kai biliyan da abin da muka fara banda kudin labor banda wani abu ba akwai makarantu da dama da aka kona aka lalata su a wannan gari ba ana magana ana da makarantun firamare mai guda goma kamar su wannan makarantu shi za a so magina su ne ganin cewa ba za a zo na al'umma haka babu ilimi ba babu koyarwa da shi za su magina waɗannan makarantu ne gaskiya jiya idan juma da ya je dikwa ya alkawari cewa za a gina ba ma to suke so su fara da asibiti da makarantu don saboda haka muna sauraron su ya za su taimaka mu ma a bayan sati daya biyu za mu fara abin da za mu yi don saboda garin nan ko primary school goma ne banda secondary school secondary mai ya kai takwas ba ko wasu matsaloli da kuke fuskanta ne a wannan aiki da yake gudana yanzu haka a a da security shi general da kai mana kokari an ba mu security so shi matsaloli da dama coordination muna coordination funding kam dama ka sani borno ba shi da internal generated revenue ka gane magana na mu mm. so ba za a ce ba mu da challenges ba ka gane magana na mu mm, amma insha Allah muna neman hadin kai ah, yan gari ba mu hadin kai gwamnati kuma za ta dinga kokari ya ba mu abin da yake da shi da dinga tafiya muna yi. na kariya mun gode kwarai da gaskiya wata rabu kan